Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a takwas ga watan Afrilun shekarar 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana harkar makamashi na jan hankalin 'yan kasar kan hadarin da ke tattare da ajiye man fetur a irin wannan yanayi don gujewa abin da ka biyo baya. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan illolin barace-barace. Bayan nan kuma za mu kawo muku labarin wasanni. To amma kafin nan ga Mahmud da labarin duniya. assalamu alaikum a wani mataki na mai da martani rasha ta kori jami'an diflomasiyan ƙasar poland 45 daga moscow ma'aikatar harkokin wajen rasha ce ta bayyana ɗaukan wannan mataki a yau juma'a kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito a watan maris poland ta kori jami'an diflomasiyyar rasha 45 saboda zargin su da hukumomin ƙasar suka yi da gudanar da ayyukan leƙen asiri kasashen nahiyar turai da dama sun sallami jami'an diflomasiyyar rasha a kwanan nan a wani mataki na nuna rashin jin daɗin su kan mamayar da ta yi wa ukraine hukumar kula da sufurin jirgin ƙasa a ukraine ta ce an kashe sama da mutum talatin sannan wasu ɗari sun jikkata a yau juma'a bayan da wasu makaman roka da rasha ta harba ya faɗa kan wata tashar jirgin ƙasa da ke gabashin ukraine hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu rotanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira karamatosk kamfanin dillancin labarai na reuters ya roito gwamnan yankin donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin a yau juma'a kungiyar tarayyar turai ta kakaba karin takunkumi akan rasha yayin da shugabar kwamitin gudanarwar kungiyar ursula von der leyen da shugaban da ke kula da tsare-tsaren kungiyar ta eu chief joseph borrell suka kai ziyara birnin kiev a wani mataki na nuna goyon baya ga shugaban ukraine vladimir zelensky sabbin takunkuma sun hada da haramta duk wata cinikayya shigar da makamashin kwal itace da sinadarai cikin rashin tare da haramta yin ma'amala da wasu karin bankunan kasar hudu to a halin da ake ciki kuma shugaban jamus frank walter steinmeier ya yi kira da a kafa kotun da za ta saurari korafe-korafen laifukan yaƙi da shugaban rasha vladimir putin da ministan harkokin wajen ƙasar sergei lavrov suka aikata kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce mujallar das pagel ce ta roito kalaman na stemmaya a cewar stemmaya ya kamata duk waɗanda suke da hannu a aikata waɗannan laifuka su fuskanci hukunci ya ƙara da cewa abin da ya kama daga kan sojoji kwamandoji da duk wasu masu mukamai na siyasa da ke da hannu a wannan yaƙi za su fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yaƙin dama dai ƙasar ukraine tana zargin rasha da aikata kisan kare dangi da kuma na yaƙi a ranar talata fadar kremlin ta ce zargin da ƙasashen yamma ke yi kan cewa sojojinta sun kashe fararen hula a garin bucha duk a gani kuma an kitsa shi ne don a muzanta sojojinta a kuma samu damar saka mata takunkumi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da suka kwashe tsawon sawo'i suna farauta, jami'an tsaron Isra'ila a yau Juma'a sun gano tare da kashe wani Bafalastini da ake zargi da kisan mutane biyu. Da ta wasu da dama a lokacin da ya buɗe musu wuta a ranar Alhamis a wata mashaya da ke birnin Tel Aviv. Hukumomin Isra'ila sun ce an gano mutumin ne a kusa da wani masallaci da ke unguwar da ake kira Jaffa. hukumar tsaron isra'ila shinbet ta ce shekarun mutumin 28 kuma mazaunin unguwar da ake kira janin ne a yankin yammacin kogin jordan har ya zuwa yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba amma 'yan kwanakin nan an yi ta tada jijiyar wuya bayan da ake yawan samun ire-iren waɗannan hare-hare da falastinawa ke kaiwa waɗanda suka kashe akalla mutum sha ɗaya a 'yan makonnin nan shugabanni daga isra'ila falastinu da ƙasar jordan sun yi wasu taruka da zumar kwantar da hankulan jama'a a kasar. sannan an baiwa dubban falasɗinawa da suka fito daga yankin zirin gaza takardun izinin yin aiki masu gada kuri'a a faransa za su bazama zuwa rumfunan zaɓe a ranar lahadin nan don jefa ƙuri'unsu a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa wanda wasu ke hangen cewa shugaba emmanuel macron mai matsakaicin ra'ayi ne zai lashe idan macron ya samu wannan nasara zai zama shugaban faransa na farko da ya samu wa'adi na biyu cikin kusan shekaru ashirin sai dai shugaban na fuskantar barazana daga marine le pen mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ke biye da shi a fitattun 'yan takarar da ke neman shugabancin kasar yayin da a wani gefen kuma ake fargabar akwai yiwuwar a samu karancin fitowar mutane a rumfunan zaɓe yanzu gangamin yakin neman zaɓen le pen ya fi mai da hankali ne kan batun magance matsalar tsadar rayuwa da faransawa ke fuskanta shekaru biyar da suka gabata macron ya kada le pen a zagaye na biyu a zaben da aka yi inda ya kamfen ɗinsa a matsayin matashin ɗan takara da zai ɗora faransa kan turbar da za ta samu makoma ta gari labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su. A daidai lokacin da aka fara samun saukin dogayen layi da ake yi da ake ta fama da su a gidajen man fetur a wasu sassan Najeriya musamman ma babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. Masana harkar makamashi na jan hankalin 'yan ƙasar dangane da illolin da ke tattare da ajiye man fetur a irin wannan yanayi don gujewa abin da ka biyo baya. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da rahoto. Wannan jan hankalin na fitowa ne a daidai lokacin da aka fara ganin sauki a sha'anin samun man fetur a gidajen mai a kasar. Lamarin da ya tsananta tun cikin watan Fabrairu lagari da samun wani nau'in mai da ke da sinadarin methanol mai yawan gaske wanda kokarin janyewarsa daga gidajen mai da suka samu ya kawo cikas ga samun wadataccen mai a duk faɗin kasar. Wasu 'yan ƙasa dai sun zargi da lalan man fetur da haddasa wahalar manta hanyar boyewa da kuma sha'anin 'yan bumburutu. Shin menene illolin boye mai ga masani kan sha'anin makamashi da bayani. Sunana Ibrahim Ahmed kuma ni mai bibiyar lamura ne da ya shafi harka na makamashi a ƙasa. To shi dai tambaya na farko ma shine me zai sa mutum ya boye man. Yawa to idan ya zama cewa mutane suna boye man shi kanshi aje man babban hatsari ne. So garin neman kuɗi to shi kenan sai kuma mutum ya je faɗa wani hanyar da zai halaka shi ko ya halaka wani nasa. So boye man bai da amfani. Amma idan aka shiga irin wannan halin akwai abin da masu turanci suke cewa wai ah, panic buying eh, sai kowa ya firgita ya ga ga kamar abin yanzu yanzu zai kare ko da akwai din to mutane suka zan haka sannan kuma ga yan bumburutu wanda su bukatar su shine su ci da wahalar wasu domin ci da wahalar wasu to shikenan sai ka ga wasu da zaki gansu a layin watakila sun zo da wani irin tanki da yake boye da sauransu wani lokaci a samu da bata garin mai gidan mai da zai hada baki to duka irin wayannan abubuwan suna faruwa to idan aka samu irin wannan yanayi ita NNPC kokarin ta shine sai ta kawo man sai ka rasa inda zaka kai to shikenan sai hakuri sai a sake ku shi ma masani a fannin albarkatun man fetur kuma tsohon shugaba a kamfanin man fetur na jihar Kaduna wato NNPC injiniya Kailana Muhammad na da bayani a game da wannan batun. Babban hatsari ne mutum ya saya fetur saboda volatility na shi duk wanda ya saya ya zo ya ajiye a gida Koko ko da dumi ya samu ba ma an kyatta shana ko na ba tashi zai yi da wuta ya kawo gobara. Akwai wasu wanda za su shiga filin stakin ma za su sha mai babban illa ne a je ba kake injin ba ana sa musu mai sai ka ga ta wajen salinsa haɗin hayakin da yake fitowa a wajen sai ya kama wuta ya kama mota ya kama filin station. So saboda haka ya kamata ne a ce ana ba mutane ilimi da rediyo irin naku da lokal rediyo a gaya musu illan ajiye mai a gida. Shin 'yan Najeriya na sane da illolin ajiye mai a gidajensu ga Malam Kabir Sabit da ƙarin bayani. Na san wasu illolin wasu kuma ban san su ba. Lokacin da na ajiye saboda matsalar mai a Najeriya shi ne dalilin da ya sa na ajiye ajiye man fetur a galon a gida lokacin da na ajiye ni ma a tsorace nake to amma saboda la'akarin cewa ni kadai ne a ɗakin kuma kusan duk wani measures da ya kamata in takin ina takin iya wanda na sani to shi ne dalilin da ya sa na bar shi a gida temporary amma daga baya ai na ɗauke shi saboda lokacin amfanin sa ya zo kuma na yi amfani da shi ina roƙon gwamnati da ta kawo solution to wannan problem ɗin kuma ta gyara mana refinery sun mu saboda a daina importing mai a halin da ake ciki dai a yanzu za a iya cewa an wuce babin karancin man fetur in ji masani ahmad babu karancin mai yanzu a kasan kamar yadda wato kididdiga ya nuna abin da eh, kamfanin mai na nnpc ke kawowa kasa amma maganan da ake fama da shi shine za a yi man kai sako-sako da lungu na wannan kasa da ke da faɗi da kuma yawan jama'a da kuma yawan abubuwan hawa kin ga tankokin mai dole su taru daga jihohi 36 har da abuja su tafi bakin ruwa ɗaukan mai ko su je fatakwal ko su je lagos ko su je wari su ɗauko mai tunanin yawan tankokin da zai su tare a idan tanka ta isa wurin ba ranar za ta dauki kaya ba za ta samu wasu a wajen. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima yanzu kuma ga rahoto na musamman. sana'ar almajiranci dai yana zamtowa sana'a ga waɗansu mutane musamman ma waɗansu al'umma waɗanda suka rasa wani bangare daga jikinsu ko kuma ba su rasa ba haka zalika mabaratan sukan ɗauko yara ƙanana waɗanda suke da ƙarancin shekaru a duniya suna yawo da su daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasar ko kuma daga wancan nahiya zuwa wancan nahiya domin neman abin zaman duniya na yi karo da waɗansu yara 'yan mata ƙanana waɗanda shekarunsu bai bai gaza takwas zuwa goma ba suna garin lamba a kan titina suna kama rigunan mutane suna neman kudade a wajensu na yi sa'ar kiransu an da na yi musu bayani cewa zan ba su waɗansu kudade in har za su amsa tambayar da zan yi musu kuma allah ya sa sun amince da hakan amma iyayensu su kan sun ce ba za su yi hirar da ni ba bayan da hirar mu ta kaya daga wani ƙasa kika zo nan ƙasa kamar daga nijar nijar wani gari mm. Ah, daga da magara to yanzu da kuka zo kamaru a ah, me kuke yi bara ah, kuna samun abinci da kuɗi eh? kuna samun abinci da kuɗi ana ba mu shinkawa ɗanya na'am muna dawa muna ci to yanzu kuna ana maku shinkafa ɗanye to yanzu za ki dan yi mu wani abu da faransa a eh, lekol za ki biya abc ban yi abc ba ba ki ya ba ta kai ki school ba eh. me yasa ba kudin ba kudi a wajen wa to yanzu wane ne ya kawo ku a yace ku zo bara iyayen ku ne suka bada ku ga wadansu mutane ko kuma nasu masu barace masu barace baracen iyayen ku ne uwana a warki ce ta haife wanda ta haife eh. ita kike rakawa bara eh. to yanzu kuna samun kudi sosai wataran mu samu wataran kwa Allah ne ai mai da karam sarkon karam ba kawo yanzu ba kya fatan ki yi karatun zamani da na arabiya sosai ina to. na sake tambayar da yarinya ita ma ga abin da ta ce to ga ki a kamaru me kawo me yasa kika zo kamaru na ganki kina bara dan ba mu da abinci ne na ci muka kamaru to wa iyayen kin saka tsoron ki zo ki bara a kamaru ko kuma wa kauna mama mamma ta na'am ta ce ku ta ce ta ba da ke ga makafi a ita dai ta wadda zaka da ni ta ce ba ba ba ba mahaifi ki bace ko ta saka ki a makarantar arabiya da na boko ina da yau gari ta alhamdu ta arabiya kenan yanzu ake karanta mu kulhuwa kul huwallahu ahad to bismillah karanta mu bismillah bismillah rahman rahim kul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma kana an ma ma kasabata sunan da zat da bi rahmatullahi ya da bidda hausa to a yanzu ya maganan kuma na boko ko na zamani kina yi ba ki komai a na boko ba shekarun ki nawa wallahi ban sani ba to yanzu kina jin daɗin rayuwanki haka yin yawo a rana kina bara kuma ga azumi na neman dai abun nan ne za mu ci to ai babanki ne kamata ya nomi ma za ki ci ba kira ki ne maka kira ki ci ba ko hmm? yana neman makanne na kuma da yanne na to yanzu ina babanki yake yana a gida yana gida a wani gari Nijar. A Nijar? Sannan kuma na tambayi ta uku mai suna Fauziya ita ma ta yi mun ƙarin bayani sai dai akwai matsala wajen karatun da ta yi. To, me kuka me kuka zo yi nan kasa Kamaru? Neman abinci. Neman abinci. Yana samun abincin? wataran mu samu wataran ku ba mu samu to kuma ba kwa neman kuɗi eh kuna samun sadakan kuɗi ko ran mu samu wata ran ka ba mu samu to idan ba ku samu ba ya kuke yi kenan kina da yan wani a kamaru wai kawo ki uwata mahaifiyar ki ta kawo ki mm. hmm? mm. ta ce ku je ku dinga yin bara ta ce ku je ku dinga yin bara ku zo kamaru daga kamaru kuma ina za ku tafi daga eh, kamar ba ko ina ba za mu tafi sai ku koma Nijar to zai na baban ke yake iya Nijar mahaifiyar ki kuma tana nan anan shi ma makaho ne ka ita fa mahaifiyar ta ki makahuwa ce mai ido a to me yasa kuke bara kuma ga idanu ga komai eh mun ba mu da abinci ba ku da abinci a Nijar kina kuka zo kamar ku nema to kina makaranta wani makaranta a Nijar kike makaranta school ko lekol ko kuma makarantar allo allo makarantar allo to za ki karanta mu zaja to shi kenan ba na wuce karanta wala uzu bin nas wala wuzu birabin nas mun shirin ma kala to yanzu yanzu ya kike ji ya kike ji idan baki iya karatun allo baki iya kuma na na na boko ba ko na zamani ba zai taɓa rayuwanki ba hmm? eh ya taba. to ba za ki ba wa iyayenki shawara su kai ki makaranta ba eh maimakon wannan baran da kuke yi eh to me za ki ce wa iyayenki yanzu wani shawara zaki ba iyayenki faɗi yanzu hmm? wannan ne yasa na tambayi imam abubakar musa kan wannan sana'ar na barace-barace da waɗansu jama'a suka ɗauka tamkar sana'a a gare su ko allah Sama ya yarda da hakan ko kuma bai yarda ba a cikin addinin musulunci ta abin da ya ce wato matsaloli akan abin da ya danganci wato barace-barace a gaskiya a shari'ar musulunci barace-barace bai halatta ba shari'a yana ba wa mutum dama a lokacin da mutum ya shiga hali na kakani kai shiga hali na kakani kai wannan babu laifi zai iya tambaya tambaya wato ya ijar da wannan matsala da yake ciki amma da zari ya fita cikin ko ya bukatar su ta biya na kau da wannan matsala to sai ya tsayi da wannan eh, tambaya amma mutum ya mai da tambaye-tambaye ma'ana ko barace-barace kamar sana'a gaskiya addinin musulunci ba ta halatta ba allah ya hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu game da haka wanda manzo Allah yana gaya wa saidina Umar wanda yake cewa wato abu idan aka baka uh, wato ba tare da ka tambaya ba to wannan babu laifi mutum zai ɗauka. mutum zai iya ɗauka amma in tare da tambaya ne to bai halatta mutum ya amfana da wannan abin batun da shari'a bai ba shi dama ba domin shaidina umar yana cewa manzon allah قد أخبرتنا أن لا خير ahadin minna kana ba mu labari cewa babu wani alhairi da kaɗai daga cikinmu an ya min ahadi an. ya ɗauki da wani abu da kaugari da wani ah, ƙala inna ma zalika an mas'alat sai manzo Allah yake ce a maganan da nake akan tambaye tambaye bara akan ne wannan wa amma idza kana min gairin mas'alatin amma idan ko mutum ya baka ba tare da ka tambaya ba fa inna ma huwa rizqu wannan arziki ne razaqahu Allahu iyahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi to amma in tare da tambaye-tambaye ne a gaskiya shari'ar musulunci ba ta amince da haka ba domin haka ranar alkiyama mutum ba zai tashi ma da irin tashi da siffa mai kyau ba don haka a duniya ma kaga yana da kakin halin kaskanci mutum zai yadda mutuncinsa to kuma addinin musulunci kuma kokuwa yake ya kare mutuncin mutum yana kokuwa ne kare mutuncin mutum to amma mutum ya saka barace-barace a gaba kaga yana yana zubar da mutunci don haka wannan bai kamata ba bai halatta ba kuma inda a ce kaga kamar irin ko mu ma da muke ga kamar wanda suke fitowa ko daga wani bangare a bakin titi suna haka uh, barace-barace na kaga abin bai mana daɗi sam bai mana daɗi sam eh, saboda muna gani 'yan uwanmu ne musulmai kaga ya zamantu suna kaskantar da haka to kaga mu kanmu yana samu a halin da ba daidai ba domin wannan yana cikin wato uh, zubar mana ma da mutunci domin ba za ka ga haka da waɗansu ƙabilu ba shi abin da ya danganci wato ƙabilun ko malam bahaushe to kaga wannan bai halatta ba ko kuma ce musulmi ga baki ɗaya. A makon jiya ne dai gwamnatin ƙasar Senegal ta fara korar mabarata a ƙasar ta to ko yaya sauran ƙasashen nahiyar Afirka da kuma nahiyoyin za su kasance a yanzu haka Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice masoya kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru sun fara na samun tikitin na zuwa buga cin gasar cin kofin na kafa da kasar ta kamaru za ta yi ko za ta halatta a kasar qatar amma fa kasar kamaru ta haɗu da waɗansu manyan kasashe waɗanda suke da tagomashi wajen taka da a faɗin duniya da farko da akwai kasar brazil da kasar swiss sai kuma ta uku ita ce kasar serbia wanda kasashen su ne za su kara kwanji a farkon wasa wani ne sa na tambayi wannan matashin masu masoyin ƙwallon kafa mai suna alhaji ga abin da abinda ya ce eh, abin zan yi fada shine gaskiya ba mu fado a pool mai kyau ba domin brazil gaskiya tana da karfi tun da yake a baya kamaru ta taba dukanta daya banza kuma mu ne muka kasance a afirka da muka taba dukan brazil to kaga yanzu zai wuya kasancewa kwanakin baya brazil ta hau a podium ita ce ta farko yanzu a duniya dama a can belgique ne amma yanzu kaga ta dauki fili tunda tana da manyan masu taka wasan kwallo kamar su nema su lucas paqueta a lyon to amma ba ma cire zato kasan eh swiss kam bon da dan dama dama amma ba wannan kankan kan mu cire abin nan domin swiss ita ma tana wasa tun da yake ta taba dukan france a euron da ya wuce parce su ne suka cire su a wicem da final eh kaga serbia serbia to ban san ta sosai ba tun da dai ta shiga har ta yi a kofin duniya kaga ba ba karamar ekip ba ne amma mu ma mu ma mu ma mu ma ba karamar ekip ba ne tun da yake mu ma mun shigo filin manya har dai kaga mutum ya shigo wannan gasa to shi ma yana da abin da zai zo a buga gani haka zalika ta bangaren kakaan wasan da ake bugawa na gasan champion league wanda duniya yanzu haka suka zuba wa idanu su ma dai ta wannan bangaren matashin yayin karin haske kan yadda yanzu haka manyan kulab-kulab suke nema su ji kunya a gaban waɗansu ga abin da ya ce eh, gaskiya akwai surprise a wannan gasa surprise eh surprise a wannan wasan kallon kafa tunda yake jiya mun ga papa town da bayan ta yi contra villarreal kuma kasancewa yadda aka san bayan a europe domin tana cikin daya da eh, tana cikin club da aka fi bibiya mm. domin tana da tana da dan babban wasan tare wando ski to kasancewa da duk abin da suke da shi kuma villarreal ta zo ta ta yi musu eh, abin da ba zata to kaga gaskiya akwai surprise kuma kaga ta wancan shashin kuma real chelsea kuma kasancewa da an san chelsea ita ce ta dauki champions league da ya gabata kuma an zo har a gidanta aka bata kashi uku da ɗaya to kaga wannan dai wasan shi a hankali mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru albarkacin watan azumin ramadan ga tasirin azumi ga matasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu suna na muawiya abdulkadir jos daga makarantar shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu darsan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi na samun dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzalla da yawan karatun qur'ani tun dama shi wata ne na alqur'ani wanda Allah yake cewa cikin alqur'ani shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata ne na ramadana wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan ramadana guda biyu ya ce suna janyo yarda ubangiji shine mutum ya yawaita istighfari da yawan La'ilaha ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku zai ce wai ya wadata da kabarin wannan abun shine ya ce mu rinka yawan roƙon allah allah ya bamu aljanna mu rinka yawan kuma roƙon allah daga neman tsari allah ya tsare mu daga wutar jahannama to wa'annan su ne darsa wanda nake su a cikin azumi yawaita karatun alkur'ani yawaita istighfari yawaita salati ga manzalla sallallahu alaihi wasallama yawaita la ilaha illallah eh wannan shine a takaice sunana muawiya abdulkadir jos allah ya saka da alkhairi muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka Allah ya gafarta mana zunubanmu wanda ba su da lafiya na na asibiti kuma Allah ya ka ba su lafiya mu kuma da muke da ita Allah ka ƙara inganta mana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya sa mana da cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka masha Allah a huta lafiya da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice. wani mataki na mai da martani rashi ta kori jami'an diflomasiyan ƙasar poland 45 daga moscow ma'aikatar harkokin wajen rasha ce ta bayyana ɗaukan wannan mataki a yau juma'a kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya a watan maris poland ta kori jami'an diflomasiyyar rasha biyar saboda zargin su da hukumomin ƙasar suka yi da gudanar da ayyukan leƙen asiri hukumar kula da sufurin jirgin ƙasa a ukraine ta ce an kashe sama da mutum talatin sannan wasu 100 sun jikkata a yau juma'a bayan da wasu makaman roka da rasha ta harba ya fada kan wata tashar jirgin kasa da ke gabashin ukraine hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu rotanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira karamatosk kamfanin jallancin labarai na reuters ya roito gwamnan yankin donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin masu gada kuri'a a faransa za su bazama zuwa rumfunan zaɓe a ranar lahadin nan don jefa kuri'unsu a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa wanda wasu ke hangen cewa shugaba emmanuel macron mai matsakaicin ra'ayi ne zai lashe idan macron ya samu wannan nasara zai zama shugaban faransa na farko da ya samu wa'adi na biyu cikin kusan shekaru ashirin sai dai shugaban na fuskantar barazana daga marine le pen mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ke biye da shi a fitattun 'yan takarar da ke neman shugabancin kasar yayin da a wani gefen kuma ake fargabar akwai yiwuwar a samu karancin fitowar mutane a rumfunan zaɓe. Yanzu gangamin yakin neman zaɓen Pen ya fi mai da hankali ne kan batun magance matsalar tsadar rayuwa da Faransawa ke fuskanta. Shekaru biyar da suka gabata, Macron ya kada Pen a zagaye na biyu a zaɓen da aka yi, inda ya kamfen ɗinsa a matsayin matashin ɗan takara da zai ɗora Faransa kan turbar da za ta samu makoma ta gari. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu Patrick Deya ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.